Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. ko a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Da jama'a Assalamu alaikum. 'Yan sanda a birnin St. Louis da ke jihar Missouri a nan Amurka sun kama mutane goma sha uku yayin wata zanga-zangar nuna fushin wankewan ɗan sanda farar fata da wata kotu ta yi yayin da aka tuhume shi kan kisan wani bakar fata da ya yi a shekarar 2011. alkalin kotun ya wanke dan sandan ne da safiyar jiya juma'a yayin da birnin na st louis ya zauna cikin shirin barkewar zanga-zanga lamarin da ya sa wuraren kasuwanci da dama suka rufe shagunan su haka ma makarantu suka sallami ɗalibai da wuri gudun abin da zai biyo baya masu zanga-zangar sun faro ne cikin lumana inda ɗaruruwan su suka taru a kan tituna rike da kwalawayen da aka rubuta babu adalci babu zaman lafiya yayin da wasu su suka garzaya zuwa hedkwatar 'yan sandan birnin suna kiran 'yan sandan da su yi murabus jami'ai sun ce wani gungun masu zanga-zangar ya fasa tagogin wata motar 'yan sanda bayan da hukumomi suka ce zuwa yammacin jiya juma'a zanga-zangar lumanan ta rikide ta koma tarzoma masu boran suna nuna fushinsu ne bayan da kotun ta wanke jason stockley daga kisan anthony lamar smith a shekarar 2011 wanda ya harbe shi da bindiga bayan wani guje-guje da suka yi a mota. wasu manyan jami'an gwamnatin amurka biyu sun ce shugaba donald trump zai mika bukatar a kara tsawar takunkumin tattalin arziki akan kore ta arewa a babban taron majalisar ɗinkin duniya da za a yi a mako mai zuwa inda suka ce shugaban zai bayyana cewa idan har hanyar diplomasiya ba ta yi tasiri ba akan kore ta arewan to babu makawa hakan zai kara yiwuwar ɗaukan matakin soji a wata ganawa da aka yafa da white house jakadiyar amurka a ɗinkin duniya nikki haley tare da mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro hr mcmaster sun yi lalimar habin da matakin da aka ɗauka a wannan watan na ƙara kakaba takunkumi akan koriya ta arewan to amma sun ce duk da haka har yanzu ƙasar na ci gaba da nuna halayenta mcmaster ya ƙara da cewa akwai buƙatar ƙasashen duniya su haɗa kai a bi ta farkin diflomasiyya tare da ɗaukan tsawaran takunkumi idan har ana so a kaucewa ɗaukan matakin sojin tawagar da shugaba trump zai je da ita babban taron na ɗinkin duniya a matsayinsa na shugaban ƙasa wani abu ne da ba a saba gani ba domin ta hada hadda mataimakinsa Mike Pence da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da sauran manyan jami'an gwamnatin. Birtaniya ta kara tsaro da matakin kariya daga hararen ta'addanci bayan wani harin bam da aka kai a tashar jirgin kasa wanda ƙungiyar IS ta dauki alhakin kaiwa. A jiya Juma'a Prime Minister Theresa May ta bayyana daukan wannan mataki wanda cibiyar nan ta haɗin gwiwa mai bin diddigin hararen ta'addanci ta ba da shawara a yi. inda aka kai barazanar harin ta'addancin zuwa ma'auni na ƙarshe firayim ministan ta ƙara da cewa dakarun ƙasar za su fara taimakawa 'yan sanda wajen ba da tsaro a wasu wurare tana mai cewa al'ummar ƙasar za su ga ƙarin jami'an tsaro a kan titina ba kamar yadda aka saba gani a baya ba yayin da hakan ke faruwa ƙungiyar is ta ce wani reshen ta ne ya ɗana bam ɗin da aka tayar a tashar parsons green subway wanda ya raunata mutane 29 bam ɗin ya tashi ne a daidai lokacin da ake samun cunkoson jama'a a harin wanda 'yan sanda suka ayyana shi a matsayin na ta'addanci daga cikin waɗanda suka jikata babu wanda rayuwarsa ke cikin haɗari in ji ma'aikatan ba da agajin gaggawa to labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc majalisar dokokin kasar peru wacce 'yan adawa suka farin jaye ta kada kuri'ar yanke kauna ga shugaban kasar pedro pablo kuzinski da daukacin jami'an gwamnatinsa lamarin da ya tilasta musu suka yi murabus kuri'ar wacce aka kada a jiya juma'a ta jefa faru cikin rudanin siyasa wannan kuma shine karan farko da bangaren majalisar ya taba daukan irin wannan mataki a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar shugaba kwazinski a makon da ya gabata ya takali majalisar dokokin inda ya ce idan sun isa su yanke kauna ga daukacin gwamnatinsa idan har suka nace sai ya miƙa wuya ya kori ministan sa wacce ake takaddama a kanta. ita kwamitar dokokin sai ta ɗi maza-maza ta kaɗa ƙuri'ar yanke ƙaunar wacce sakamakonta ya nuna kin amincewa da gwamnatin tasa da gagarumin ranjaye a baya majalisar ta matsawa gwamnatin lamba da tilastawa ministar ilimi marilu martins ta yi murabus bayan da aka zarge ta ta da wato da keta ƙa'idojin aiki da kuma yadda take tafiyar da yajin aikin malaman ƙasa da aka kwashe wani tsawon lokaci ana yi zarge-zargen da gwamnatin ƙasar ta ce bitar kullun siyasa ne yayin da adadin 'yan gudun hijira daga 'yan kabilar rohingya waɗanda ke tserewa rikicin myanmar zuwa yankin baza da ke bangladesh ya kusa 400 masu aikan agaji na ci gaba da ayyukansu da ake bukata na gaggawa sai dai duk da irin tallafin da wasu gwamnatoci ke bayarwa yanayin matsalolin da ake fuskanta a cewar wasu rautanni yakan bar hukumomin ba da agajin cikin kangin kasa biya wa 'yan gudun hijirar bukatunsu. labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Allah kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan illolin cutar zazzabin cizon sauro ga mace mai juna biyu. Rahotonmu na biyu zai yi magana a kan cutar jijjiga ga mace mai juna biyu a lokacin haihuwa da kuma bayan haihuwa. Shi ma rahotonmu na uku zai yi mana dubi ne a kan amfani da magungunan larabawa da ake kira da Islamic chemist da mata ke yin amfani da su da kuma illolin amfani da su ɗin. Rahotonmu na hudu zai yi mana magana ne a kan cutar numfashi wanda sanyi ke kawo ta da ake kira pneumonia. wanda ke saurin hallaka yara 'yan ƙasa da shekaru biyar. Shi kuwa rahotonmu na biyar zai yi mana magana ne akan kwamiti na musamman da aka ƙaddamar a jihar Bauchi da zai ci gaba da kula da rigakafin cutar shan inna wato polio. Baya ga waɗannan rahotannin, Hajiya Rabi babbar jami'a mai kula da sashin yara na babban asibitin garin Dutse. da ke jihar Jigawa za ta yi mana bayani akan yadda iyaye za su kula da yaransu musamman ta hanyar kulawa da kai su rigakafin yau da kullum da zai kare su daga cututtuka. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Kano takawa abun bugun gaban Kano marakashin ƙasa a tambaiwa bango ne majingina a gumbawa matokara ta masu san tasawa jeji kafice gaban shingewa hadari sa gaban kaba a ahanawa madu uban sarakuna na arewa sha kallo da armashin dubawa mai kallon ka bashi nuna gazawa ko mai sauraro ya san me yasa cutar zazzabin cizon sauro ke saurin galabaitar da mace mai ciki idan har cutar ta kama ta? Muhammad Salisu Rabiu na da cikakken rahoto. Malam Babala Garba ƙwararren ma'aikacin lafiya ne ya yi ƙarin haske akan tasirin cutar ta zazzabin cizon sauro ga mace mai ciki. tasirin shi shine yana da illa sosai a mace mai ciki saboda shi zazzabin cizon sauro dai kowa ya sani abin da yake yi shine yakan shiga jini lokacin da ita mata sauro ta zuba wannan kwayan cuta ya shiga jikin mutum to zai dau kamar kwana kwanaki zuwa uku zuwa biyar to zai yadu har ya shiga cikin hanta to yaduwa cikin jinin nan zai kai ga har shi ma ya shafi jaririn saboda haka illa ce babba wato na farko ba ma ita kan za ta kamu da zazzabin ba shi ma yaron da yake cikin zai zai kamu a ɗaya kenan na biyu yana sa yana shanye jini saboda ƙwayoyin cutar zazzabin malaria suna sa wanda ake fitar da a ainihin ƙwayoyin jini da ake ce masa red blood cells a gwiwa da hannu da gwiwa hannu da gwiwa kafa nan da ake da su ana ce masu ban maro to wa'annan su suna sa su karanci saboda za a samu jinin sosai a jikin mutum ba shi yasa ake samun mata da karancin jini so wannan shine ɗaya daga cikin illar shi ma da cizon sauro ke sawa mata masu juna zai rage musu jini kuma kaga suna tare da wani a cikin su saboda haka suna buƙatar jini fiye da ma yadda suke da su kaɗai yanzu su biyu ne kuma yanzu ga zazzabi ya zo ya sake janye jinin to ka an samu illa na uku yana sa a haifi yara wanda ba su kai shekaru ba ba su kai shekarun aihuwa ba ko watannin aihuwa ba ma'ana a haifi yaro irin yan bakwani nan na hudu yana sa a haifi yaro da illoli da dama saboda haka gaskiyar magana zazzabi a mata mai ciki ba karamin illa bane shi yasa muke ba su kula na musamman da zaran an ce suna da jiki muna so a dinga kare su daga kamuwa da zazzabin cizon sauro ta wani hanyoyi kuke kokarin kare mata masu juna biyu daga magance wannan cuta na farko abin da muke dai shine muna ba su wannan gidan sauro da ake sa kowace mace ta dinga kwana a ciki na biyu akwai magani da muke ba su da ake ce masa sulfadozin farazin wanda yake shine kamar fansida ana ba su kwaya biyu su sha a lokacin da suka zo awon ciki kuma muna tabbatar muna da faɗakar da mata cewa lallai duk lokacin da aka sa cewa a zo awon ciki mata su je awon ciki dan awon ciki yana da mahimmanci sosai a nan ne za a gano duk wani illa take da shi musamman ma zazzabin da ya bata magani me yasa cutar zazzabin cizon sauro take da saurin galabaitar da yara to ɗaya daga cikin dalilin sa shine in ka kula shi zazzabi kamar yadda na faɗa ɗazu wato yakan kama gurin da yake fitar da ainihin ƙwayoyin jini wato ban maro wanda ake ce masa ban maro a turance wannan ban maro dinnan ana fitar da shi a wajen gababin hannu da gababin kafa wanda yake nan da nan sai ga mutum ya zamanto ya yi lakwas ba shi da ƙarfi sannan na biyu tana shafan jini jini kuma kaga yana zuwa ko ina saboda haka sai ga nan da nan duk kwayan cutar sun mu yaɗu ko ina cikin jininsa har ma har ya shafa kwakwalwarsa shi yasa da yake galabaita da su na uku ita cuta ne wanda take mai zafin gaske musamman in har ta kai digiri na biyu don muna zazzabin malaria hawa biyu akwai na farko wanda ba shi da matsala sosai da muke ce masa uh, complicated malaria akwai na biyu wanda lokacin da wannan ba a samu kula sosai ba har zai kai nisa ya zama zazzabin da ake ce masa sabiya malaria ya zama zazzabi mai tsanani to wannan mai tsananin yana haddasa abubuwa da yawa yakan sa yaro ya suma yakan sa yaro ya samu bacewa uh, gushewar hankali a wanda muke cewa uh, zaren ruwa da sauransu a ƙarshe ma har yakan kashe yara saboda haka gaskiyar magana shine yana illa sosai a cikin yara ƙanana saboda rashin rashin ƙarfin jikinsu nan da nan abubuwa kaɗan zai galabace da su shi yasa muke ba su kula na musamman musamman mata masu ciki da yara ƙanana saboda abu ƙalilan zai shafe su zai musu kuma illa saboda launin su ƙwararren ma'aikacin lafiya malam babala garba kenan muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano najeriya rashin zuwa awon ciki kwata-kwata ga mace mai juna biyu na ɗaya daga cikin dalilan da ke haifarwa mata jijjiga a lokacin haihuwa da kuma bayan haihuwar. Halimatu Abdullahi na da ƙarin bayani a cikin rahoton da ta aiko mana. Malama Amina Yakubu jami'ar lafiya ce a babban asibiti da ke birnin Dutse a bangaren kula da mata masu juna biyu. Jijjiga iri biyu ne nan. Akwai jijjigar da suke a dalilin rashin isasshen jini a jikinsu. Akwai kuma jijjiga da suke yi a dalilin idan jinin mutum ya hau sosai ba a sani ba mai bi matar ba ta zuwa awu saboda idan suna zuwa awu duk wannan ana kula da wannan abubuwa. In ya zama na bata yi awu ba kuma jinin ta ya hau. Sannan akwai wasu sinadarai guda biyu da ake gani a fitsarin mutum shine protein da glucose. Wannan protein da glucose din su suke has sassasa wannan din jijjigar ya yi to in dai aka samu wannan shine ake samun jijjiga shi yasa in dai mace ta zo awo duk zuwan da ta za a daura hannu za a yi wannan gwajin fitsarin idan muka ga akwai alamomin wannan ciwo na jijjiga to ana kokari a magance wannan abin kafin ta zo da haihuwa misali a ce mace yayin da ta zo haihuwa aka samu shi wannan ciwo na jijjiga din wannan irin matakai kuke ɗauka. yawanci akwai wata allura da ake kiranta magnesium sulfate yawanci ita ake musu ita wannan maganin sulfate ita ke saukar da attack din na jijjiga din sannan kuma za a duba a ga yanayin jijjiga tatin yawanci inducing din sa ake idan zai yi shine a jijjigo haihuwar kafin lokacin ta yi akwai wata kwaya ta meso to ita yawanci ake sa musu sai ta tuttugo haihuwar in aka yi wannan abin ya kwanta sai mutum ya haihu wasu kuma in aka ga abin yayi yi wasu ana yi musu cs saboda a kare faruwar abu to shawarar da zan bayar ga su matan ne da kuma yawanci iyayen miji saboda gaskiya muna samun ana samun matsala da iyayen miji sosai da sosai wasu iyayen mijin suna hana matan su zuwa asibiti sai su zauna su basu a gida a ta musu maganin hausa saboda akwai matar da ta zo kwanaki jinin ta ne ya hau da muka gaya mata cewa jinin ta ya hau sai an kara uwar mijin da ta koma gida ta faɗa sai uwar mijin ta hana ta dawo suka dinga mata jike-jike wai akwai jike-jike na karin jini da ake na Hausa aka dinga bata jike-jike na har sai da jinin jikin nata ya dawo ma saura bai fi 7% ba sannan aka ɗebo ta aka kawo ta shawarar da zan ba mata a nan shine awu yana da matukar muhimmanci ko da a ce kalau Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Kima amfani da magungunan larabawa da aka fi sani da Islamic chemist da mata ke amfani da su na da nasu alfanu da kuma akasin hakan. Domin jin cikakken bayani ga Mustapha Nasiru Batsari. A yanzu haka dai bayanai na nuna cewar a Najeriya masu bada magunguna irin na larabawa da ake kira Islamic medicine ga mata na ci gaba da yin tasiri a tsakanin jama'a matan da ke fama da matsalar jini na al'ada. Da kuma ƙarancin nono wajen shayar da jariri ga mace mai sabuwar haihuwa su ne suka fi yin amfani da irin waɗannan magunguna. Dr. Umar Mohammed da ke zaune a birnin Lakwaja ta jihar Kogi da ya shahara sosai wajen bayar da irin waɗannan magunguna ga abin da yake cewa. E, kamar misali idan mace tana al'ada, kamar al'ada nan ta zama kowace irin al'ada ce, to kusdil hindin nan dai za ta nema ƙaramin cokali a tafasa in mai sa zuma ce ta sa in kuma za ta iya sha haka ta sha haka ko kuma ta sha a cikin kamu in allah da za a samu saukin al'ada kamar kuma mata wayanda suke da ciki sun riga sun haihu amma ba ruwan nono to wannan sai a nemi hulba ita ce bangaren larabawa kenan na islamic medicine mu kuma a magungunanmu na gargajiya muna da sabara sabara ma idan mace ta rasa ruwan nono tana shanta ana jikawa a sha a kunu a sha a za ta samu ruwan nono mai kyau insha Allah kuma zai zama rigakafa ga shi yaran so gunda babu hulba sai a nemi sabara amma hulban ta fi aiki nan da nan don ita hulba awa ɗaya ne ruwan nono zai zo in Allah yadda. Duk da yake dai ban samu nasarar yin magana da wata mace mai yin amfani da irin waɗannan magunguna ba, to amma na tuntuɓi ƙwararre akan sha'anin magunguna wanda kuma babban jami'i ne a ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Indagi Muhammad domin jin ta bakinsa akan ko ne sahihancin irin waɗannan magunguna ganin suna da alaƙa da na gargajiya ga abin da ya shaida mun ta salula. Oh, mutum ya ce wannan abin yana maganin a yadda ki ya faɗa yanzu eh. sai a try kan dabbobi kamar bera sai a je a gwada a kan wata dabba dabba bera ko wani beran masar ko wani abu haka daga nan ba wannan jefar da abin da suke faɗi ba amma dole sai an biyo su ka'idoji ne za a iya amfani da shi yadda muke yi. Na'am to eh, dakta kai a matsayinka na babban jami'in kiwon lafiya a nan jihar Niger. Akwai wani shiri da kuke yi musamman madin Najeriya don ku haɗa hannu saboda ganin irin yanzu sun yi karfi suna ba da gudunmuwa yawanci za ka ga mata ma na zuwa wurinsu neman magunguna da sauransu. sosai akwai akwai shirye-shirye da muka aji particularly a nan Niger. Muna dangantaka sosai da masu yin maganin gargajiya. Dan muna da bangare musamman wanda Dr. Indagi Muhammad na ma'aikatar lafiyar jihar Niger kenan, Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Cutar numfashi da sanyi ke kawo ta, wacce aka fi sani da pneumonia. Ƙwararru sun tabbatar da cewa ba ta da wani lokaci ko yanayi, musamman da yake cutar ta fi yi wa yara illa. Shuaibu Mani na da cikakken bayani. kwararru daga likitoci sun tabbatar da cewa cutar pneumonia ko ta numfashi ba ta da lokacin zahi ko kuma sanyi illa ɗaukar matakan gaggawa ga ƙanan yara tun mun taɓin majina ko kamar tsananta har ya zuwa kisa muddin aka yi sakaci da ita malam ahmed tahiru na sashen tabbatar da ƙoshin lafiyar uwa da ɗanta a hukumar kare lafiya ta jihar matakin farko ya yi mana fashin bakin ita wannan cuta don ka shi pneumonia in nan abin da ke haddasa shi kwayoyin cutan virus ko ko bacteria su suke haddasa wannan pneumonia wace irin matsala ce ke kama yaro to huhu shi ko ta shine mutum yake lunwashi huhu mutum bai iya lunwashi da kyau kenan yaro ana jin yaro yana tari kamar ya kamu da majina wata rana majina yana hitowa expectoration bai ya lunhuwa da kyau sai an kai shi a likita a sa tuyo innan aspiration a janye wannan expectoration dan yaro ya samu ya yi lunwashi in abun ya kai karo ma in lunwashin shi ya ji ma bai yi shi ba sai ku gani sai an sa mishi ma oxygen dan ya samu ya yi lunwashi da kyau ko ba cikin sanyi ba ana iya a yi a kamu da wannan cuta in zahi ya yi yawa in cikin damana kuma wata rana a yi sanyi a yi zahi kuma da cikin sanyi da ya yi yaduwa a cikin wahala zuwa kina likitoci ba samu magani ta kamar wani zai maganin cuta a cuta ne kamar kowane infection ana iya prevenir in rigakafi bisa kan pneumo pneumo 1 2 3 tare ne ake yin shi da penta wannan cuta mai yin rigakafi da cututtukan nan biyar shi ma pneumo pneumo yana rigakahi bisa kan eh, majinan gaba shine pneumo 13 don ana ma yara shi cuta ce mai matuƙar illa wani irin shawarwari za a kara ma wanda in dai yaro an gani ya hawara tari ko majina yana abun gane ka azamna wannan bai da kyau yara in sun kamu da majina in kin ga yaron ki ya hawara Eh, majina ya fara zuba ko ya fara tari shi gudu ki kai shi a likita tunda tana yiwa akwai wani cuta bayan wannan majina in ya kama alveol in na yaro sai ya kai bai ma iya lumfashi sai ya kai mishi ma ga mutuwa kamin ma su kamu da wannan cuta akwai protection da ake a samu su rigan sanyi a samu su kagul wanda ke rihe kunnuwa da hanki da baki duka arhe rihe ko ina wanka ma ba tilas bane in ba yaro ya yi dauda kwarai ba ne ake ai mishi wanka kenan wanka in ya kama tilas a bar sai wajen dizari na karhe goma in rana ya hita a lokacin a musu wanka kuma cikin daki Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maraɗi, jamhuriyar Nijar. A jihar Bauchi an ƙaddamar da kwamiti na musamman domin yaƙi da cutar shan inna in ji wakiliyarmu amina abdullahi girbo bayan kammala taron shugaban hukumar inganta lafiya a matakin farko famasi adamu ibrahim gamawa ya mayar da yadda aikin yake tafiya a kwamiti din mun yi mitin ne na task force on immunization na bauchi state dama shi mai girma fiti governor shi yake chairing ma yau da yake saboda wasu ayyuka samu dama wasu shi sarkin da siya chairing mitin din shine mun tattauna abubuwa da suka shafi eh, rigakafi ne da kullum wato routine immunization da kuma polio immunization da ake yi na gida-gida tattauna da abubuwan da gwamnati ke da kuma matsaloli da kuma yadda za mu cimma matsalolin. Eh akwai nasarori da yawa musamman routine immunization da ita gwamnati ta biya duka kudin da ya kamata ta biya don a tabbatar da cewa rigakafi ya isa duk lungu-lungu sako-sako na jihar Bauchi. Kalubale da yawa da wasu har yanzu suna cijewa kan shanin rigakafi da kuma yadda za a tabbatar da wannan ingancin data wato kamar mai zance yawwa bayani da muke samu daga fasiliti ba sa rubuta wani abin da ba shi bane yadda za mu yi gyara wani abubuwan ya zama da data ɗin mu yayi kyau da ko ina ka zo ka duba za a ce eh wannan shine abin da yake bauchi take yi Famasi Adamu Ibrahim Gamawa shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko kenan mai martaba sarkin das alhaji usman bilyamini usman a matsayinsa na uban ƙasa. kwamiti din ya kunshi sarakuna da wakilai duka na masarautu guda shida kuma members na wannan kwamiti gaba ɗaya da duka wakilan ƙungiyoyi na duniya da kuma eh, sauran eh, eh, ministry na local government da ministry na health Uh, da uh, national agency for primary health care to abinda ake tattaunawa kenan sarkin das kenan alhaji usman bilyamin usman amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya a gaida amina abdullahi girbo yanzu kuma sai babban asibitin garin dutsen jihar Jigawa wajen taron gangamin makon lafiya da gidan rediyon murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar kula da ƙasashe ta ƙasa Amurka wato sai da suka gudanar a inda Hajiya Rabi babbar jami'a mai kula da sashin yara ta yi wa taron iyaye mata da suka halarci taron bayanin yadda za su kula da lafiyar yaransu musamman da zarar an haife su. da zarar kin haifi ɗanki akwai allura da ake kawo shi a masa ita ce wacce za ta ba shi rigakafi zuwa saboda tarin fuka kun san kuma rigakafi dama ya fi magani in sha Allah in an yi wa yaro wannan rigakafin to Allah da Allah zai kare shi da kamuwa daga wannan ciwo sannan akwai shan inna a lokacin haihuwan nan za a ba yaro wannan allurar ta rigakafin shi wannan din tarin fuka sannan da shan inna za a ɗiga mutum kuma akwai na ciwon hanta shi ma shi ma ana ba yaro a wannan lokacin sannan bayan kwana arba'in za a ce mace ta sake kawo yaro in yaro ya kwana arba'in kenan to akwai kuma rigakafi wanda za a yi wa yaro shine na tarin shika da su tarin fuka za a yi wa yaro a wannan lokacin bayan kwana ashirin da takwas. za ku sake kawo yaro a yi masa wannan allura bayan wani sati hudun za a yi masa dai sau uku tsakani sati hurhudu to idan aka wa yaro wannan ainihin alluran ita ma ta wannan rigakafin kamuwa da wannan ciwon sanyin duk a wannan lokacin ake ba yaro ita sannan sai wata tara shine na kyanda da ake cewa bakon daure ko yau wato idan aka wa yaro na kyanda sannan kuma akwai na ciwon shawara duk a lokaci ɗaya za a yi su to bayan nan kuma akwai yaranmu suna kamuwa da gudawa yawanci duk yaron da yake ƙasa da shekara biyar zuwa ƙasa yana kamuwa da wannan ciwo na gudawa to shi ma ana so uwa ta kula sosai da tsabtar yaronta da mahallinta da kuma abincin da za ta ba yaro yaron da bai kai lokacin da zai fara cin abinci ba nono kawai yake sha amma ya gamu da wannan ciwo to wannan wani alamu ne na cewar ko dai daga tsabta ne ko kuma akwai wata larura ko wani ciwo da yaron na yake tattare da shi shi ne zai haifar masa wannan gudawar ko kuma cizon sauro to saboda haka a lokacin uwa za ta kokari ta garzayo ta kawo ɗanta asibiti. Hajiya arabi babbar jami'a mai kula da sashen yara na babban asibitin dutse da ke jihar Jigawa kenan take yi wa taron mata jawabi yadda za su kula da lafiyar 'ya'yansu tun daga ranar da aka haife su a taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya kasashe na ƙasar Amurka USAID suka gudanar kwanakin baya a babban asibitin garin Dutse, hedkwatar jihar Jigawa. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda baku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.